ki hakuri jiya na ce miki zan kawo duk wani information da na samu ban samu na zo ba eke ya ina yaban ka sallah za ka kasa alwala kar ka manta fa aiki aka ɗauke mu muka yi rantsuwa domin Allah za mu yi me yake damun ka ko kana shaye-shaye ne da ba za ka yi aikinka mai kyau ba Mama. Yanzu inda waka ce ko wata ‘yar uwarka hakan ta faru da ita na yi imani sai ya inda ka ya kare amma wannan ba za ka zama serious a kai aikinka ba? Eh, what do you mean? Sorry ma. Wallahi binciken ne yana da sarƙaƙiya sosai. Shi yasa abin duk ya zo ya zama ka. sai na gano bakin zaren kawai sai komai ya warware you better be careful na baka 24 hours a je a nemo Zainab duk inda take insha Allah ma zan yi kokarin in gano wanda ya sace wannan yarinya mada'awar ina kan wannan mulki wannan kujera tawa ta DPO ba zan bari a ci zarafin yara mata ko ƙananan yara ba in dai ina wannan ƙasar tamu kuma in dai ina da raina da lafiyata na yi alkawari zan aiki domin Allah a je a nemo yarinya ka ɗabi yara ku fita ma'aikata a je a nemo ta duk inda take a raye ko a mace insha Allah wannan kamar an yi an gama nema baka nufin Allah in ya baka ka tabbatar da za ka kula ba daɗi ko kaɗan wallashi. Aisha Aisha na wanne zaka ɗauka ɗaukaka ta ɗaukaka ta na gaya mata yi ke da wadawayi a ciki eh ni da shamsiya ne a ciki muna duba wannan script din da kuma muka ce mu duba a sa'adatu ba ba na ga ta shigo da yamman nan ba ta fita kira shamsiyar da Ranke ya daɗe wai me yasa kullum sa'adatu abin ta gabe yake baya baya ku zauna mana sai ka ce kun zo fada yawa na ce script din nan na aikin gobe kun duba shi sosai eh mun duba amma sa'adatu bata duba nata ba ta ce za ta dawo ranka ya take na ga ta dauki nata a nata script din a waya maybe ina tunanin ta gida ta duba ne ranka ya dade kenan to in banda abin ta ranka ya dade kamfanin ne kaɗai yake da ita babu wani kamfani da yake kiranta in ka ga an kira ta ma to sai dai sa'a wallahi me yake damun sa'adatu ai ba komai wani face ɗaukaka ka san shi ɗan adam duk lokacin da ya ga cewa ya samu dama irin wannan sai kuma yadda ka gani to tana filin big am kuna ji ku tashi sai ku shirya ku ku tafi tunda da na ga islet yanzu don ku samu gobe ku fito da wuri kun ji ranke ya daɗe dama ina son tattauna wata magana ce mai muhimmanci sosai na goyon nan yaran suna gaskiya to shi na bari sai in sun bata sai mai tattauna ok to ina jin ka yawa ke daɗe dama a ku ɗan yafa mayafi mana kurfe jikinku ku suturta kanku wannan ai ba shiga ba ce ina babban mayafinku ne amma za a kiyaye to yawa sai da safe mukwan lafiya ina jinka domin ya fada a cikin komar ma'aikata kuma ana zarginsa da sace wata yarinya ko shine dalilin da ya sa na ga ko ofis baya zuwa to me abin da yake faruwa ha to you need to tell me idan ka gaya mana na ji cewa idan yana da gaskiya sa Allah zai taimake shi kuma idan muka ga cewa akwai angle din da zamu iya shiga tunda ba za ka goyi bayan rashin gaskiya ba kullum bayan gaskiya ya dace ka goya mu ma za mu shiga ciki mu ga me za yi menene abin da yake faruwa gaskiya ne ran kai daɗi to amma cakwakiyar babba domin yanzu jami'an tsaro neman sa suke ruwa a jallo yauwa abokina kana ji gaskiya akwai wani abu da yake ban mamaki kwana biyun nan na ga ma'aikata sai zariya suke zuwa gurin anya kuwa ba wani suke hari ba su ɗauka abu ni ma dai tunani na yi zane saboda na ga gaba ɗaya yanzu za ga in suka kuma a yanayin fararen kaya suke zuwa duk yadda aka yi akwai wanda suke ba to ni ka san me nake tunani ma ah. tunani na ba ni da abin suke ne masu kama ba kuwa in fa haka ne ba zai iya kasancewa gaskiya to dole sai an yi ta kinkiya in ba haka ba za a iya samun matsala ka san menene zuwan ma nasu yayi ko ba amma sai dai mutum ta roƙon Allah Allah ya sani Allah to gaskiya dai a kula sosai in ba haka ba za a iya samun matsala insha Allah da tunda mun buga wasan nan sosai ya kamata a ce kawai mu dan wuce ko ba haka ba da kan mu riga dadewa a gurin nan ba to shi kenan ba na tunanin mu wannan anya ba za mu bana ba. gaskiya ba za mu bata nan ba saboda na ga hanya ce kuma kowa zai iya towa ba mai yadda da shi ya kamata mu bata nan kawai tabbas ka tuno eh bata nan K2K Special Popcorn. Hmm. Gugurin K2K? Mawaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari. Rigijibjib. Hmm. K2K. Yana da daɗi sosai. Yana da ɗanɗano.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 K2K Special Popcorn. Lallai na yadda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu sa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn. Yawwa, Oga Isa. abin da nake so na faɗa maka dama shi eh. wa'annan bakin da suka zo jiya mm. sun zo neman ka amma ba su samu ba shi ne suka dawo yau da suka dawo yau kuma sai suka ci sa'a kanana to ga nan dai sun dawo sai su faɗa maka abin da yake tafe da su mm, gaskiya ne sannunku sunana abbal ka kara ya nake mu ne muku barka da zuwa wannan kamfani mai albarka wato k2k production

abokina me ke tafi da ku wannan kamfani mai albarka ranka daɗi abin da yake tafi da mu ne ga waki ɗaya mun kasance muna sha'awa harka fim ne kuma muna faɗi tashi ne wajen ganin yadda za mu samu damar shiga kasancewar wannan kamfanin naku mai albarka muna ganin ayyukansa da ayyukan mai gida muka samu gamsuwa da cewar insha Allah idan mun zo za mu iya samun cikar burin mu anan wannan shine dalilin zuwa muna. Ni insha Allah ba ni da matsala da mahaifiyata domin na dade ina faɗa mata mafarkina kuma tana goyon bayana akan saboda na dade ina gaya mata mafarkina insha Allah tana goyon bayana. Insha Allah ranka za mu sanar da iyayen nan duk abin da ya zamu yi Yawwa. Likita ya jikin nata. Jikinka da sauki. Jikinka jikin matanka da sauki. Kuma ba ta cikin haɗari. Kin ce kwantar da hankali ko da ke kin ce kuma ya cikin hatsari. Ba komai kalka damu ni nace ka kwantar da hankali. To alhamdulillah nagode. Amma za mu iya magana a ofis? Ba damu. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka da aiki. Yawwa Sali na gajiya. Lafiya lau. Ga gida. Alhamdulillah. Yake yana nan kuwa? Ya san da zuwan ki? Kamariya. Kana nufin baka gane ni ba baka ma san ni ba ma ke. Ban gane ki wallahi yau. A'a. Madam. Lafiya lau. Ya gida. Alhamdulillah. Ya aiki. Lafiya lau sai. da zuwa. Ban gane ta ba ne? Ban gane ta ba. Ai wannan. gane. Okay. ta ce ma ranar ta zo karakata ok na tuna aikin san da daddare suka zo ban gane ta ba ya hakuri da Allah ya aiki kuna nan kuna tafawa to masha Allah kin kin sha hanya ko wallahi yana nan ko mutum wallahi na office to mu je raka ki to na gode mm. sannu ah hajiya kuna fa fama da aiki Allah ya taimaka sannu ah. sarkin zaman ofis ko a ce ko ranar nan ma ba kwa ji kana da wani abunka ba haka bane beni in kika duba yanayin aikin dole sai ka zo ofis ka yi attending ɗin abubuwa za a fita operation ka dawo a gajiye ba ta yadda za a yi dole sai ka zauna a ofis Allah ya taimaka ni kan da na damu in ganka a gani na zo har da gani ai ko baki zo bakin san zan zo to yaushe din zaka zo din ta zaman jiran kan sun zo su rike mun kai a gurin nan ina wajen aikin amma zuciyata tana wajen da gaske da gaske ha kin san ai ina kaunar ki <laughs> ni dai baby kawai fata na a rayuwa guda ɗaya ne akan ka kar fa a ce mu yi aure fa ka ba wa aikin ka muhimmanci akan lokaci baby ai komai da matakin ki matakin aiki daban matakin ki kake manta ke ce abokin rayuwa idan ban saki farin ciki ba in na zo ofis din ma na gaji na yi aikin dole ke zaki faranta ma kuma fa haka ne har ka sa hankali na ma ya kwanta na ji daɗi dole sai na ci gaba da baki kulawa ba ma ka ci abinci to tun da bai muka dada ta aiki ina zaune in ban da ci da na sha ban ci komai ba Kure ke ni na ma fi son kai shati din kafin auren namu wannan kiban na ka karabi. Kullum haka kike cewa ai. Eh mana. Amma ke ma kwana biyu na buga cikin bagar. To ba dole ka gani kwana biyu hankali na ya kwanta ba. Ka duk daga cikin kulawar ka ne. Eh kina tsare ta. Allah? Ina son ki a kore ni. Allah ya bar mu tare. Amin Allah. Ni fa gudu zan yi. Tunda na zo na ganka shikenan hankali na ya kwanta. To shikenan ba matsala ne. mu je sai in taka miki a a ganga ka fita za ka raka ni eh mana to ai su mata sarakai ne ko mai rawani ko mai kaki in dai kun zo sai an duka muku to ina godiya sosai dakta bakan aiki barka dai fatan kuna lafiya alhamdulillah na duba office aka ce mai kin yi wani reception Eh wallahi ina nan ina rubuce-rubucen magunguna da sauran allurai da za a iya amfani da su. Shine na zo nan. To yaya jikin patient ɗin tamu dai? Gaskiya jikinta to alhamdulillah muna sa ran za ta iya farfadowa. Masha Amma dai sai ka yi wa Alhaji magana a matsayinka na abokin shi saboda ya rage damuwa. Gaskiya. Saboda rage damuwarsa shi zai ba da damar ita ma in kula da ita ka gane don haka don Allah a kula sosai yanzu bara in gama rubuta magungunan sai in baka ka shiga pharmacy din ba matsala wannan ba damuwa wannan yana daga dalilin sa ko da shi nake a tare da shi mm-hmm. eh, hakan yana da ba matsalar Allah ya kuma yana da shawara ta eh hakan yana da kyau idan kin kammala kawai ki ba da pharmacy din kawai eh, sai na yi musu transfer din kuɗin. Ok, to. Na tambayi total kuɗin. Na gode kwarai. Na gode kwarai. Mhm. Na gode kwarai. Allah ya taimaka. karfe nawa karfe nawa sai yanzu kike zuwa ofis yana tashi da wani izini ina so za yi magana da aka magana sa an ba ni lokaci ba ina jiki na magana ce a kan matar Abdullahi na ga kai a burin ka ka kyautata mata ka faranta mata ita kuma a kullum farin cikinta ta ga ne ka musu ina jiki ko kin gama amma shine na yalla bai me zai hana ku da zaka kara mata kishi ka san mu mata wani lokacin sai an biyo mana ta bayan gida muke gane abin da ba fuskanci ki ya hada ki da harkar gida first place ina ruwan ki da harkar da ta shafi gida ni sa'an ne da zaki zo ki neman zancen abin da ya shafi gida ina ruwan ki na ce ina ruwan ki me ya hada ki da iyali na da zaki zo ki tare na hanya kina ba ni shawara daga yau sai yau bari ki je in kada ki ƙara shiga abin da ya shafi gidana in dai kina so mu zauna lafiya da ke na dai gaya miki babu ruwanki duk abin da ya shafe ni na gida bai shafe ki ba babu ruwanki cike ki aikin banza aikin ne. kuma daga yau bari ki jin gaya miki na rantse da Allah kar ki kare min irin wannan na rantse da Allah wallahi zaki da baki kai mutuniyar banza mutuniyar wofi sha sha sha kawai ina ruwanki da abin da ya shafi gidana ina ruwanki da abin da ya shafi gidana ranar da na kara miki da shi da harkata wallahi al'azimu sai na ba miki aikin

zulare su da wani daga ba ka da canza kai fresh kai ma ka wallahi duba ma ne ka wasa <laughs> wallahi wallahi ka wasa bace zan yi kai sai ina to yare wallahi wallahi ba su tumbe da Allah ba ka wannan ni zai yi a ko kudi a cikin da ce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 K2K Special Popcorn. Hmm. Guggurin K2K? Magwaran daɗi. Allahu Akbar. Kar ku bari a baku labari. Rage jib Hmm. K2K. Yana da daɗi sosai. Yana da ɗanɗano.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 K2K Special Popcorn. Lallai na yadda, guggurin K2K makurar daɗi ne, masu buƙatarsa ku nemi mu a lambar waya kamar haka. K2K Special Popcorn.